الحمد لله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل تقوى عباد الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه كاتم نبي البخاري muna cikin babu umar باب قران الاشير وقور دون قور فيه عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم باب قران الاشير باب داعي اكن متن شيما نعمه wato mace ta fito ce ma ni'ima ta mijinta al'ashiru a zauri wa kolin dole sannan kuma akwai kafirci wanda bai kai matsayin wancan kafirci babba ba fili cikin wannan akwai abu da ke an nabi sallallahu alaihi wa sallam a ala ala abokan da arabi da muhallal murade mutane abinda malam kalim bin nanaga an yi bayyana shi bayanin anna sa'ati hakika kan sa'a kama kama imanin tamkai da aka ce musu imani ta zaikar ma'adi ta sama kuran hananan ma ayyuka kuma na sako ana aiki musu kafirci lakin hayatu da tsarku alaiha alkuru lokacin da an kai da lakin kafirci a kan su la yuradu alkuru mukhrijun min al-milati ba a nufin kafirci wanda ka fisuwa daga cikin musulunci amma duk alwa'ul ma'afi ta sama kuka ana yin sun kafirci to a sai ce wa kutta kuranul ashiri min bayni anwa'il zunubi sai an ka keɓance kuturci ma mata da mata da kuturci ma mijinta an ka keɓance shi cikin nau'uka na kafirci ya ce ni da ilatin bari'atin saboda hikima mai ban mamaki wani ya ƙauru ke zance sallallahu alaihi wa sallama zama amartu ahadan da zan hori wani mutum an yasjuda da ahadin shi wa wani sajada la amartu mar'ata an tasjuda da zawriha da zan hori mace سواء من السفر وقرن حتى الزوج على الزوجتي بحيث الله سيا حدا الحكم مجي أكم ما تارى بشان الله أشيك إذا كان قلنا إذا أوى بيتك مكم بديئة وتحكما مكم ما ماتي شيني حدا الحكم مجي أكم ما تارى جاء الحكم الله تشكو ولذا كفرت المرأة حتى زوجها إذا ما تشيك تثبت الشيم على حكم مجنسة وقبل جميع حكم على حالة رجائتها على حالكم على حكم أتنسياتي ونمتك وذلك تدين على كبران حاق حكم الله وأن الشيم على حكم فوق حكم على تنعيك الشيم ولذا جو حسن ذا يدلق عليها الكون أنت لكن كافيش أكنت لكن كل شيء كون كافيش wanda ya kasance la ya wuce an millati bai ke ta daga cikin addini don haka malam ya kulla babu akan wannan yace ba kullanin ashiri wa kome da nuna kome a ce ke nan ta kafirci ta ita na mutunce mani imani ba kafirci na wata matsalakun ba حدثنا عبد الله بن مالك عن مالك عن زيد بن علامة عن علاء بن يسار عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله ياتي uridun nar an gwada da wuta fa idza akasalu ahliha an nisa sai ni ga mafi yawan wanda a cikin wuta dukkanin mata na ya kafurna sai manzo Allah ce ya kafurna ka ga kan da haɗa an yi tsarin ka fice a kansa da da lafa da haɗa ku sai Allah a da ya a suna kafirtan mamijinsu wai ka kunna kisana sannan kuma suna kafirtan mai tawa walau a santa ila ita kunna a jihara da ka da wa bacci tun tsawon zaman ku da ita baka taɓa mura na mata kana kyautata mata sun war an minka ke a kai dole a abu gare ka wanda ya kasance bai da kyau ko kuma ta sun nemi wani abu ka ba ta ba har da ce ma da ayyukan ka hayar da shi ba ta taɓa ganin alkin jigire ka ba da kai ba ta taɓa yau ta ba da kai to wannan shi a kafin da suka yi ya rona a shira don hakan da an ka keɓance ƙoranar ashiri nan ɗaya ne an waɗin nuna